tun wani lokaci aka yi la'akari da karuwar adadin yara da ke fama da cutar mura ko kuna iya gaya muna matakan rigakafin wannan cuta gaskiya ne butu ne da yake daukar hankalin jama'a a yau gidajen asibitoci sun cika sun batse da yara da ke fama da cututtuka na larurar numfashi da yawan cututtuka ana iya rigakafin su da farko ya kamata a wayar da kawunan iyaye mata domin kare yaransu a kiyaye yi wa yara wanka a fili a saka wa yara kaya da kuma kiyaye barin su inda akwai kura idan ana yin sanyi a kiyaye barin su waje a kuma girmama shawarwari saboda a yau a cikin shawarwari akwai da yawan cutuka da ake iya kiyayewa kamar cutar huhu ya kamata a kiyaye da girmama shawarwarin idan yaro ya kamu da wannan cuta me ya kamata a yi nan take. Waɗanda aka fi mayar da hankali a kan su ne yare jarirai har zuwa shekaru biyar. Idan suka kamu da cutar larurar majina a yau a cikin duka unguwannin birnin Yamai, akalla akwai asibiti ɗaya na gwamnati da ba ma mai zaman kansa ba ana ɗaukar ɗawainiyar yare kyauta jarirai har zuwa shekaru biyar shawarar da nake bayarwa iyaye idan yara sun kamu da cutar majina su kiyaye ba su magunguna na gida a kai su a gidajen asibiti domin ɗaukar nauyinsu. Doktor, kuna iya mana bayani akan ɗabi'ar shan magani ta rabin kai? Shan magunguna ba bisa tsari ba yana nufin mutum ya ɗauki niyyar ya sha magunguna ne da ba likita ya rubuta masa ba. Babbar matsala ce, mu a ɓangaren kula da yara, iyaye suna faɗa mana cewa suna amfani da tsohuwar takardar sayan maganin da likita ya rubuta ne. Alhali yaro yana iya sake nauyi, kenan maganin da yaron ya sha a baya ba lallai ne ya ya yi masa tasiri ba a yanzu